بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرار فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لهدي درين قوم الشاشدة بوت رمضان هجرة دبودية دريب وثلاثين لتقص وندي داتي دا درين شاقية ga watan jun zairan 2017 Allah maɗaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙonsa maɗaukakin sarki ya taimake mu da mana jagaba cikin dukkan abin da za mu faɗa da kuma ba mu ladan abin da za mu faɗa daidai gafarta mana cikin kurakuren da za mu yi kamar da aka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambayar farko tana cewa shin menene hukuncin mutumin da ya yi buɗe baki da kayan maye haka na faruwa za a iya samun nigogi masu masu ah, yana son azumi ya yi azumi amma kuma kila da kayan maye zai bude baki to babu shakka tanawulin kayan maye sawa'un mutum na da azumi ko ba da azumi abu ne wanda yake haram abu ne da aka haram ba daidai ba ne haram musamman kuma wanda ya ma makarshen wata ibada ta samhimmiya da ya yi ta zan saba wa Allah kaga nan ma dai wani ƙarin laifi ne Allah ya sauke to amma a bisa tsari irin na shari'a da shari'a ta tsara abubuwa daki-daki azuminsa ya inganta inda ba sha ruwa ba bai ci abinci ba don daga ah, abin nan alfijir har zuwa faɗuwar rana azuminsa ta inganta ya inganta amma kuma dai babu shakka bai kyauta ba ba haka ya kamata a yi ba ma yi haramun ne har kullum tana irin wannan lokaci tambaya wacce take biye tana cewa ko ya halatta ga musulmi ya auri kirista a yanzu a bisa dogara akan cewa alkur'ani ya halatta auren ahalin kitab sannan ina matsayin hukuncin wanda ya hakan in har bai halatta ba farko dai abinda yake mashhuri a mashabar malikiya shine akwai ahlul kitab tare da kuma cewa wannan zamani zamani ne na alkur'ani wannan shine mashhurin masabar malikiya na faɗi haka ko wanda suke ganin cewa a yanzu babu alal gidan sai alal qur'an a masabar malikiya da sauran maluma duka me akwai ahlul kitab tare da kasancewar wannan duniya ta yanzu alul qur'an ne duk Allah na musu magana da me da cewa wajibi ne su yi aiki da alkur'ani saboda haka a masabar malikiya su ma kamar sauran masabobi har yanzu a masabar malikiya waɗannan alkitab da suke suna nan kafin zuwan annabi annabi yana nan suna nan kuma har yanzu suna nan har yau har gobe suna nan har kiyama ta tashi yana halatta a ci yankansu in sun yi yankansu alin kita yana halatta a auri matansu ya zo cikin muwaddal imam malik littafin muwadda na imam malik nassi kamar haka haddathana malikun imam malik ya gaya mana an saurin ibn daga sauri ibn an abdullahi ibn abbas daga abdullahi ibn abbas annahu su'ila cewa an tambaye shi an zabarihi nasara al-arab menene hukuncin yanke yanken kiristocin larabawa kiristoci ne amma larabawa faƙara abdullahi ibn abbas ya ce la ba sabiha babu laifi a ci yanke-yanken larabawa kiristoci watala hadhihi al-aya ya karanta wannan aya inda Allah ke cewa wa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa huwa minhum fa innahu minhum to shi yana daga cikin su ne wannan magana ina ka dauko ta muwatta na al-imam malik وقال الباجي شارحا لهذا الأثر إمام الباجي أتكلم للتابنسا المنتقى وأن شرحنا موضع ياتي قوله في ذبائه نصارى العرب لا بأس بها maganarsa shi abdullahi dan abbas game da yankin larabawa kiristoci da yace babu laifi a ci su a jarahun fi dalika majara nasarar ajiyar ya gudanar da su a cikin wannan matsala a bisa magudanar kiristoci waɗanda ba larabawa ba fa inna zaba'ihar nasara wa ghairihim lalle yankin kiristoci da wasunsu min alil kitabi daga alil kitabi mubahatun lana halalle gare mu mu al'umma islamiyya bi qawlihi ta'ala a bisa faɗin Allah maɗaukin sarki wa ta'amul ladina utul kitaba illun lakum da kuma abincin waɗannan da aka ba su littafi halal ne gare ku wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi ya ce cikin tafsirinsa al-jami' li ahkam al-qur'an yace wa qala jumhurul umma jumhurin al-umma sun ce inna dhabihata kulli nasraniyin yankan kowane nasara kowane kirista halalun halal ne sawa'un kana min bani taglib aw ghairihim sawa'un wannan kiristan yana daga cikin larabawan kabilar taglib ne ko sunsu wa kadhalika haka nan yanke yanken yahudawa halal ne gare mu mu wannan al'umma islamiyya وقال خليل بن إسحاق خليل بن mai muktasar kenan mai littafin muktasar shi ma ga abin da ya ce a cikin muktasar khalil ya ce wa in samiriyan yankan yahudawa ya halatta ko da ba yahudai ya zamanto ba samire ne samirawa wani babban bangare ne na yahudawa kamar yadda musulmi ahlus suna sune suka fi yawa akwai kuma wani bangare da ake kiran su shi'a to su samirawa kamar shi'a ne a yahudawa ba su da yawa sannan kuma suna da ɗan matsaloli irin nasu tare da ɗaya babban bangare to saboda aka khalil a cikin muktasar ya ce ba yahude in yi yanka halalli wannan ba yahude kuma ko da ba samire ne samiranci yake yi au majusiyan ko kuma a'a shi da ba majuse ne amma ta nasara daga baya karbi ya shiga addinin kirista shi ma iya yanka halal ne wa zabaha li nafsihi matukar yayin kan makansa mustahallahu abinda shari'arsa ta halatta mata ta halatta masa ya ci mu ko shari'ar mu bata haramta mana ba to halal mu ci wa na kalal maitata koda shi wannan kristan yana cin mushe matukar dai illam yadu matukar lokacin da yanka wannan dabbar ba wai shi kadai bane kowa na ganin sa inda shi ya ba wanda ke ganin sa ya ga mushakkar cewa mushe ne to ba za mu ci ba amma koda shi mun san shi yana cin mushe kiristan nan sannan kuma yayyankan nan ba a boye ba ana ganin sa to wannan ana iya ci wannan maganar wane ne maganar mai muktasa sannan mai littafin asalin madari ya ce duwannan littafin malikiya ne ba ya ce ya juzu yana halartar lilmuslimi ga musulmi nikaha hara'iri ahalin kita, auren wato intattun mata na ahalin kita. wanda ba bayi ba ya ce wa kana sahaba ce da zawaju na minal yahudi sahabbai sun kasance suna auren matan yahudawa wan nasara da matan kiristoci kasiran dewa zaman alfati lokacin da aka fara buɗe kasashen duniya daban-daban bil kufa sun yi haka a kufa walaka usmanu nasraniya sayyidina usman radiyallahu anhu ya aure kirista wa talha yahudiyya talha babban sahabi din wanda daga cikin al asaratu mubashsharuna bil janna kamar yadda shi ma Uthman ko san shine khalifa na uku kulafa usin kulafa ar-rashidun shi ma talha ya aure wata mata bai yahudiya haka suka ta zama tana yahudancinta shi kuma yana musulmi abu na biyu idan wani ya ce a ah, to wannan ana magana ne nasara aka ce ko gwanin bakar fata muna shiga ciki ne gaban nan najeriya idan wani ya ce kiristocin najeriya ba a lokita ba ne sai a ce da shi menene hujjarka tun da ai ba ba rudu kawai za a yi kai magana kawai shi kenan ka naɗa kanka ko wani ya naɗa ka sai da hujja idan ya ce su ba alul kitab ba ne domin su kiristocin najeriya kenan domin su ba bani isra'ila ba ne to bani isra'ila ƙabila ce ko isra'ila shi ne annabi ku eh, zuriyarsa ana kiransu ‘yan annabi ku ‘yan isra'ila suna nan da harshensu harshensu a kira eh, ibraniyanci ko harshen hebrew yana kama da larabci sosai to idan ya ce ai kiristocin najeriya ba banu isra'ila ba ne sai a ce da shi alkur'ani bai keɓantar da lafazin alul kitab a kan banu isra'ila kawai ba bai yi haka ba a dai Alƙur'ani wannan lafazi na alul kitab ana amfani da shi kan abin da ya haɗa yahudawa da kiristoci sawa'un waɗannan yahuda da kiristoci sun zan daga cikin ƙabilar banu isra'il au min ghairihim ko daga wasunsu hujja nan ita ce Faɗin Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ta suratu ali imran sananniya inda Allah ke cewa faman hajjaka fihi wanda duk ya ja da kai ya nemi jayayya da kai cikin abinda muka maka bayani na haƙiƙanin annabi isa alaihi salam ya ce bai yadda ba min ba da maji aka min al'ilmi bayan abin da ya zo maka na ilmi to faƙul ka ce ta'alau zo na da amna ana makira ‘ya'yanmu wa abna akun da ‘ya'yanku wani sa'ana da matanmu wani sa'akun da matanku wa an fusana da mu kawunanmu wa anfusakum da ku kawunan thumma nabtahil daga nan mu roki Allah mu kaskantar da kai mu roki Allah fa naj'al musanya yatin war Allah alal kadibin akan makariyata wannan aya ba kowa ya santa ba me dalilin dalilinta wani abin nan wani ayari ne wani delegation ne na kiristocin garin najaran najaran a yanzu haka tana cikin kasar saudiya da gari ne na kiristoci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ko kuma wannan delegation din wato mutum 60 ne akan dabbobinsu akan ragumansu suka tafi a cikinsu akwai mutum goma sha hudu su ne shugabanninsu daga cikinsu akwai babban fasikinsu ga sunayen mutum goma sha hudu inda za ku tabbatar da cewa larabawa ne su ba ba isra'ilawa ba ne mutum na farko ana Abdul abdulmasih bayan bawan almasih mutum na biyu ana kiransa aiham mutum na uku ana kiransa abu haritha bin alqama mutum na hudu ana kiransa Uwais bin al mutum na biyar ana kiransa Zaid mutum na shida ana kiransa Qais mutum na bakwai ana kiransa Yazid Yazid din nan akwai ƴaƴansa biyu na goma ana kiransa Kuwailit na sha ɗaya ana kiransa Amr akwai Umar daban akwai Amr daban na sha biyu ana kiransa khalid na sha uku ana kiransa abdullah na sha hudu ana kiransa muhsin shi abu haritha bin alƙam shi ne babban pastors, shi jagoranci tafiya dukansu kuma larabawa ne daga kabilar banu bakar bin wa'il larabawa ne tsantsa ba su da wani harshe sai larabawa da kowa yake gadara da larabci su ma haka suke gadara da larabci amma dai kiristoci ne a kansu ne wannan aya ta sauko sun yi wabdi sun tara delegation daga najiran domin zo su yi jayayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lamarin annabi isa alaihi wasallam ta na alif kitab ne wanda suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan isa na'am alif kitab ne nasin alqur'ani wannan shi yasa ma daga nan aka ci gaba da cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an to saboda haka abinda yake masabar malikiya zan yi ta cewa masabar malikiya don ba bukata ma sai na faɗi sauran masabobi shine akwai ahlul kitab a yau akwai su a gobe a nan najeriya a nan duwatsun plato a nan garin jos duka akwai su kuma don an cewa wani alul kita ai ba aljanna aka sashi ba ba wata alfurma ba ce za a ce masa alul kita ko a ce masa yahudu ko a ce masa nasara biya na nan ba a sallah sunansa kafuri ba wani abu ba wani abu illa dai iyaka wannan Allah ne wa musulmi sauki akan waɗannan nau'ukan kafirai guda biyu Allah halatta wa musulmi su auri mata mata daga cikinsu ba matansu na aure ba mata daga cikinsu da ke halatta wani a aura haka nan Allah halatta wa musulmi su ci yankansu in suka yanka su ci a mashabar a wasu mashabobin kamar kiristoci suna da matsala yawancin yanke-yankensu duka ba da sunan Allah suke yanka ba su yesu ne jesus su komi nasu don su Allah kawai jesus shi ne kawai shi ke wakiltan Allah a in za a yi bacci da sunan jesus za a ci abinci jesus za a sha ruwa jesus an yi tuntube jesus ana nemo wani taimako jesus za a yi yanka jesus mafi yawan maluma suka ce in dai kaji kirista ya wurin yankan ya ce jesus karkace amma abin da yake a masabar malikiya ko jesus ya faɗa halal ne kaci. me hujjar malikiya suka ce ah, to ai dama Allah ya san a wannan zamani na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kiristoci ko mina su dama jesus suke kira amma duk da haka Allah ya halatta abin saboda haka wannan istisna'i ne inda kirista ne ya faɗi jesus ɗin sai yanka kana ke ci wannan shine fatawar masabar malikiya mashhurin masabar malikiya to muna fata Allah ce muke mu na'am eh, shi shine wannan ya zama istisna'i kenan kamar yadda aka istisna'i can wala tankihul mushrikati hatta hatta yu'min ko hmm. saboda haka kaga kristoci ko yahudawa mushrikai ne ta wani bangare amma wannan aya ta zo ta kasa sawancin eh, saboda haka na a wurin masabar malikiya ko da sun faɗi yahuda ba su da matsala su allah za su kira amma kiristoci yawanci su komai nasu jesus ne da wuya a ce allah zai samu shiga cikin irin harkokin yanka ko wasu abubuwa da suka taso na wahala sai dai jesus to malikiya suka ce ko jesus in suka kira kana iya ci domin dama allah riga ya san su dama jesus in suke kira amma duk da haka an halatta mu yawo madalla na'am arama والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تأملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يتي ولما أنهى الكلام في الطلاق وما تعلق به من الإدة والرضاء wa hukumi kullin ala tafsil lokacin da Allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen magana game da saki wa mata Allah ƙabe da abin da ke yara ta da shi min al'iddati na idda wa da shayarwa wa hukumi da kuma hukuncin kowanne ne daga cikinsu a bisa bayani dake-dake shara'a ya takallamu alal mutawaffa anha zawjuha saboda haka nan yanzu Allah ya fara magana akan matar da mijinta ya mutu ya barta ya hukuncinta saboda haka sai Allah ya ce wallazina yatawaffawna waɗannan da suke mutuwa ayyan mutuna suke mutuwa minkum daga cikin ku ya ku mazaje musulmi wa zuwa azwajan kuma suna barin matan aure to su waɗannan matan aure da suka bari ya tarabbas na aile ya tarabbas na su saurara kada su yi aure tukun ya tarabbas na bi an fusihin na su tsare kawunansu su saurara hmm? ba da hun bayan mutuwa mazajen nan nasu anin nikahi kada su yi aure su saurara arba'ata ashkurin wa ashirin wata hudu da dare goma ai wa ashirin minan layali malam ya ce ولعل الحكمة في تقدير العدة بهذا المقدار وتقيل حكمة تكي تشكين وتقدر عدة da wannan mudda ta da muka ji yanzu wata hudu kwana goma annal janin dan tayi dan jinjiri da ke ciki tayi da ke cikin mace idza in har namiji ne shi ya taharraku galiban li thalathati ashhurin zai dan fara motsi wasa ta rika ji yana kai kawo a tun yana abin nan da tsarar ya kai wata uku wa in kana unsa in kuma mace ce ya taharraku li ya yakan fara motsi ya kai kawo wasa ta ji yana motsi a cikin wata uku malam ya ce saboda haka fa'atabar aksal ajalai ne saboda haka Allah sai itibarin wato ajali mafi tsawon wazida alaihi ashr ko ashiru sannan aka ƙara kwanaki dirai goma a kansa istizharan ba da saboda ihtiyaɗi ta yi watakila a izuru ba ma taɓa haraka ta yi wannan motsin da ɗan tayi yake cikin cikin uwarsa ya zama baya da ƙarfi sosai eh, fala yi hasu biya ba za ba a ji motsin ba tukwar ba za ta ji motsin na sosai ba shi yasa aka ce to sai a ƙara kwana goma sabar wannan eh, tunani ne na masu tafsiri so ga cewa mai hikimar wannan ba wai nasi ba ne ah, eh, abin nan wannan takaba da aka ce a saurara wata hudu da kwana goma din nan ba fa kan kowace mace ba wa hada fi ghairi alhawamil wannan ga mata ne waɗanda ba a bar su da ciki ba mijinsu bai mutu ya bar su da ciki ba su kan hawamil wato masu ciki fa hunna an yad'an hamlahunna su kan iddar su ko karewan takabar su shine su haifi wannan ciki dake dan dake cikin su bi ayati talaqi saboda wannan ayata suratul talaq wal amatu ala nisfi min dhalika bis sunnah sannan in ku yanga ce ita matar da mijinta ya mutu ya barta matar ku yanga ce baiwar wani ne to ita tana za ta saurara ne na rabin wannan mudda za ta yi wata biyu da kwana biyar shi ne kwanakin takabanta fa'iza balagna hunna idan suka kai ajalinsu a in ƙabar iddatu in ƙabar muddatu ta su hinna wato muddar saurarawan tasu ta ƙare yan sun fita daga takaba an kai wata hudu da kwana goma to fala junaha alaikum babu laifi akan ku ayyuhal auliya ya ku waliyansu mahaifansu ko yayunsu ko su babbaninsu ba ku da wani laifi fi ma fa'alna fi anfusihinna abinda suka aikata wa kawunan su na kyauta ta jikinsu na ɗanyin ado-ado saboda eh, maza su gansu masu sha'awarsu su abin na a yi maganar aure zai yi ne, ko wata arubi lil kuɗa wato ba ku da wani laifi tunda sun gama ta kaba kuma ɗan shafi-shafi da za su yi yaro da za su yi saboda neman bijirar da kawunansu ga masu neman aure babu laifi in sun yi haka bil ma'ruf a bisa tsarin shari'a ba su wuce gona da iri ba shar'an bai za tabarrajna idan kuma suka yi tabarruci suka wuce gona da iri cikin wannan harkar ado da kuma abin nan neman ba da labarin cewa suna nan suna bukatan aure wa balagna fi zina wato suka yi mubalaga su suka wuce gona da iri a kan harkar adon to fa innahu yahrumu ala al-awliya'i iqrarahum ala dalik wannan zai zama to haram ga waliyansu su kyale su su tabbatar da su akan wannan hanya da suka dauka mummuna dole ne su yi kokari su ja musu girki su fahimtar da su ga yadda shari'a ta tsara wallahu Allah khabirun eh, khabir ne shi masani ne mai rikewa mai bada labari dalla-dalla bi ma ta amalu na ga abin da kuke aikatawa alimun bi batinihi ka zahiri ya san koyon abin da kuke aikatawa kamar yadda ya san bayyaninsa malam ya ce iza kanat imra'atun fi iddati talaqin idan mace ta zan cikin iddar saki awa fatin wa tana idda don mijinta ya sake ta awa fatin koko tana cikin iddar mutuwa wato ta kaba kenan to fa innahu yahrumu ala rajulin tabbas yana haram yana haramta akan namiji an yaqubaha wato ya neme ta da aure wato ya neme ta da maganar eh, abin nan ce eh, eh, aure aili zawajin qabla an tanqadiya iddatu hatun kafin iddata ta kare wa man aqada zawajan ra'atin mu'taddatin mutumin da duk ya kulla auren mace mai idda wata laddada biha ala zalika zawaj har ma ya ji daɗi da ita gini kan wannan aure fa innaha tahrumu alaihi abada ita wannan mata ta haramta a kansa kenan har abada wannan masabar malikiya kenan wannan matsala akwai masawoyin maluma guda biyu a cikinta farko dai ya kamata a san cewa duk maluma sun ittifaki haramun ne wato a nemi mace cikin iddar abin nan eh, iddar haramun ne wani ballantana kuma a daura mata aure cikin iddar, duk wannan ba daidai wani ba a haka ba ki a nan to amma yanzu abin ya faru wani ya nemi mace cikin idda an daura musu aure cikin idda ya sanu da ita cikin idda aka fahimci haka sawan iddan mutuwa ko iddan cika mai hukunci duk an yadda za a riba auren nan ma baki lafi wannan aure za a riba shi to bayan an riba shi ta cika iddanta namijinta na farko Hmm? idan wannan ya saru da ita shi ma ta sake idda iddan saboda taba ta da yi ta cika wancan idda ta sake sabon sake sabon idda kuma na wannan to mai hukunci shi wancan wannan nabin da ya aure ta cikin idda har saru da ita yana da dama yanzu a sake dawowa a aure na ƙa'ida da sadaki da waliyi da komi ko ta haramta a kansa har abada masabar malikiya ta haramta a kansa har abada masabar jumhur hanafiya da shafi'iya da hanabila da zahiriya ba ta haramta ba an fahimta? yawon amma ran shi mala ya ishara ne da masabar malikiya kawai kuma wannan yawanci shi ne muka fi sani saboda shi ne da tafi fikun malikiya muke karanta na'am wala juna ولا جناها عليكم فيما أردتم به من خدمة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تكونوا قولا معروفا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور أليم to ai watakila ya kamata wani ya tunani to me hujja san magana wannan babban lamari ne haramta maka auren wata ko halatta maka auren wata abu ne babba don saboda akwai abubuwa da za su gino a kansu almuhim babu nassi cikin wannan matsala yawanci in kun ga yin sabani irin wannan babu nassi kan matsalar ta yi watakila akwai umumi umumi akwai zahiri zahiri amma dai babu abin da maluman usul suke ce masa nassi mai hujjar ku malikiya da kuka ce aure ya zamanto haram bayan zuwa riga mun san an raba su ta yi iddan na farko ta karasa iddan mijinta na farko ta dawo ta sake sabon idda na wannan eh, wanda za mu ce miji kenan ko wanda ya aure ta yanayi wanda yake ba na daidai ba ta riga ta fita don sauran mazaje dai kun idda sauran mazajen duniya suka neme ta duwanda ta zaɓa tana yi aurensa mai hujjar da kuka haramtawa shi kuma wannan aurenta suka ce yato eh hujjojinmu biyu ne hujjar farko kiyasi <laughs> kiyasi kamar ya suka ce eh ai saboda wato man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihrimani wanda ya gaggauta abu tun kafin lokacinsa yi to sai a masa horo ta hanyar haramta masa abin kuka ce misali kamar ɗane ne zai kashe ubansa don ya yi gado ko ya kashe uwansa don ya yi gado ko ya kashe wani dai wanda zai sa kamar ƙaninsa ko wansa ko wani abin nan a nan da mu da ku aidin mun yadda mun yadda za a haramta masa gado sannan hujjar mu ta biyu wannan fatawa ce ta Umar Umar ibn al-Khattab haka faruwa a zamaninsa, sa ya riba auren aka gama iddoji sannan kuma yace to amma ba wannan kan ban shi jama'a suka ce ah to ai wancan na gadon da ka faɗa ai akwai maganganu a kansa ba wai da wannan kiyasin naka ne aka dogara ba in kuma wannan kofa ne ka bude to yanzu muna tambayan ku ya ku malikiya yanzu inda ba auren ta yi bufa shi ya ganta tana cikin idda ya sota suka shirya yin zina da ita yana da dama ya aure ta suka ce yana da dama sai mu haka muka ce yana da dama to amma ku ba ku gani nan ma abin nan istajala amran qabla awani saduwa da ita din na ya gaggauta abin bai bari ba ta gama idda sannan ya daura mata aure kuma shi wannan ma wanda ya daura mata auren ai yana fi dama dama akan wanda wannan zina ne kai tsaye tun da wancan ba za mu kira shi zina ba sai dai mu kira shi wani laifi wanda aka yi eh, aka daura aure tun idda ba ta kare ba sannan kuma hujja da magana fatawar umar a ko ta fatawar wani sahabin da ta saba masa ita ce fatawar Aliyu na abu talib da ta ce a raba a haka ya faru a zamaninsa ya raba ya sa an yi idda sannan kuma ya ce to daga nan yanzu shi na biyu yana iya shiga cikin masu nema in ta amince sai aure ta kaga hujjojinku sun zama ba su da ƙarfi sannan kuma da zuwa mu ƙara mu ai akwai umumat Allah ba ali kafta wanda ya haramta ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum hmm yaje ya ta bayani har can yace wal musaratu minal mu'minati wal musaratu minal ladzina utul kitab min qablikum wannan matar yanzu da kuka haramta masa aure tana cikin waɗannan da aka haramta shi don ya ce wa uhilla da kuma wara a an haram an halatta muku duk abin da bakuji ji ya shiga cikin lissafin nan to wannan matar malikiya tana cikin wannan lissafi ko ba ta ciki suka ce ba ta ciki sai to mun karafin ku gaskiya to ba laifi wannan tattaunawa ce ta masu tafuka na'am ka karanta ni wala ta wala babu laifi akan ku ya ku mazaje hmm? fi ma ai fi ba ku da laifi ku mazaje cikin abin da kuka dan bijirar da shi ta wasu ɗan hannuni irin naku na mazaje da mata wani singlet ɗin wanda mata suke fahimta min khidbatin nisa'i na neman mata saboda aure almutawaffa anhunna hunna, wanda mazajen su suka mutu suka bar su a lokacin da suke idda babu laifi ku dan ba da signal haka dan aika wasu dan kyaututtuka haka ɗan aika da abin nan bayan mako guda dan aika da naira dubu da sabulu Hmm? wani lokacin an zo a ce kai ai wallahi mutanen kirki ne ba irinki wannan mata irinki ai wato ban taba jin am abin nan wani ya taba ambatar laifinki ba a gaba na. to irin dai wayannan maganganu wanda mata suna iya fahimtar cewa wata kila wannan akwai abin da yake nema amma maganar a fito fili a ce in idan ki ya kare ina son ki da aure wannan haramun ne wadi to shine Allah ya ce wala junaha alaikum fima arrabtum bihi babu laifi akan ku cikin abin da kuka yi ta'aribi da shi hmm? min khidbatin nisa'i na wato neman su mata almutawaffa anhunna na fil idda da qawlil insan matalan kamar fadin mutum yace innaki la jamila wallahi wance ke kikkiawa ce ba wani wanda zai ganke ce ke ba ke mummuna ce to magana ta tsaya anan kamar yace wa man yajid mislaki a irinki ba samun irinki yana da wahala samun mace irin kina da wahala in aka a nan babu laifi ko ya ce warin bara bin fiki ke irin nan ai muna ga eh, insha Allah yana da wahala a ce ba za ki samu abin nan eh, mijin aure ba yana da wahala to irin wannan maganganu duka babu laifi in ba faɗaɗa ba yawon a tun fi an fusikun ko kuma abinda za ku ɓoye cikin rayukan rayu ku. Allah ya sani wanci kana son ta Allah Allah yake ta gama idda ko ta gama takaba ka bijirar mata ka bijiro mata da cewa kana son ta da aure wannan tsarin da za ku yi na neman ku aure su da wane ne da soyayyar da za a samu a cikin zukatanku wannan duk Allah ba zai kama ku da zunubi ba wadi eh, shine a aknantum fi anfusikum ko abinda amartum kuka boye fi anfusikum anfusikum cikin eh, abin nan naku eh, abin nan mai zukatanku mu ce ku cikin ku. min qasdi nikahin na neman na nufin aurensu su alim Allah annakum satazkurunahunna Allah ya ce ai na sani Allah yana sane a matsayin ku na maza a matsayin su na mata in farkuna sun su Allah yana sane da cewa da sannu za ku ambata su ko cikin zukatanku ko tsakanin ku ya ku da abokanku wannan babu makawa tabbas a bisa ɗabi'ar ku da ya tsara akan tsara ku akanta ya san wannan aibil kidbati wala tasbiruna anhunna ba za ku yi hakuri ba ku kasa magana tunda kuna son su bayyana wasu abokan ku ko ku bayyana da shi cikin zukatan ku abin nan saboda haka fa ba halakum ta'arruf Allah ya halatta muku in amfani da abin da aka bayyana din nan walakin sai dai la tuwa'iduhun nasran kada ku kuskura ku banta da su har ku shirya alƙawari cewa ku ce za ku aure su banda maganar aure wannan shi aka haramta mu ai la tusarrihu bil khidbati kar ku bayyana da khidba ai fi hali sirri a sirci abin jari ko a bayyane a da nika akan aure illa lakin an taqulu qawlan ma'rufa sai dai kuna dama ku faɗi maganar da aka sani wadda bata saba a shari'a ba ai ma urifa shar'an abinda aka sani a shar'ance min at tarihi na daga ta'rifin nan da muka yi bayanin sa dazu nan kan falakun zalika kuna da wannan dama wala tazimu ubdatan nikahi kada ku yi nufin kulla aure fa ku yi hakuri hatta yablugha alkitabu ajala har sai lokacin da iddan nan ta kare sai lokacin da takaban ta kare ai bi an yantayya sai lokacin da muddar ta kare wa alamu kusani annallaha lalle Allah ya alamu yana sani ma fi anfusikum abin da ke cikin kawunan ku min al'azmi na daga karfafa niyya wa ghairihi ko wani sa fadaru saboda haka ku fa kiyaye Allah fa ku kiyaye ƙetare dokokin Allah ai an yu'aqibakum idza azamtum wato kiyaye dokokin Allah idan har wato kuka abin nan cewa yana iya fa azabtar da ku ko ya kama ku da abin nan da da uba idan har kuka wuce abin da ya tsara muku din wala mu kusani anna Allah lalle Allah ghafurun wato mai yawan gabara ne ga wanda abin nan ya kiyaye shi halimun mai yawan hakuri ne kuma bita akhirul uquba ta hanyar jinkirta uquba an mustahiqi ya ga wanda yayi abin da zai cancanci ya gamu da uquba Allah kan jinkirta uqubar gare shi saboda haka fala tasadillu bi ta'khiriya kada ku kafa hujja da irin jinkirin uquba da Allah ke muku eh ala anna ma nuhitum annu min al-azmi laysa mimma kar ku kafa hujja da wannan har ku fahimci cewa jinkirin uquba da aka muku kan wato ƙetare irin abubuwan da aka ce ku tsaya kansu ku sai yi din nan ba a kama ku ɗauka cewa tun da an jingirta mu kamar ba komai ba ne kada ku yi haka kada ku kafa hujja da wannan malam ya ce wa fi ma ya ati cikin abin da ke tafi yanzu <clears throat> hukumar mutallaqati da dukhul hukuncin mace wacce mijinta ya sake ta an ɗaura aure kafin mijin ya saru da ita sai ya sake ta yanzu hukuncin da mu karanta wa hiya halatun jadida wannan wata sabuwar hali ne <clears throat> gairu halatin talaqi abin bil madkhul bihin wato sabanin halayen wato sakin matan da aka sadu da su <clears throat> allati istafaha min wato wanda aka gama bayanin su dazu wa hiya halatun kathiratul quwwat mala yace wannan hali kuma na a aure mace a ɗaura aure sannan a rabu da ita kafin a sadu wannan yana yawan faruwa fayubayyinu ma ala ne ko fiha wa ma kuma saboda haka yanzu ayan da zamu karanta za ta bayyanar da abin da ke kan ma'auratan biyu menene kansu menene kuma nasu faqala ta'ala sai Allah ya ce la junaha alaykum in a nisaa ma lam ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين كعب la junaha alaikum babu wani laifi akan ya ku mazaje in dallaktumun nisa idan kuka sake mata malam ta masuhunna matukar dai ba ku sadu da su ba ai malam jami'uhunna aw lam tafridu lahunna fariida ko ko ba kuma bayyana musu wani sadaki sadaki nawa ne za ku ba su ba Ko abin da kike kira hu aure ne za a ƙulla shi ba tare da ambaton sadaki ba an fahimta shi sadaki abu ne muhimmi amma rashin ambatonsa ba zai bata aure ba matukar in ba an daura auren bisa sharaɗin cewa babu shi ba in an daura aure kama bisa cewa yanzu babu sadaki akan babu sadaki da wannan aure haramun ne batacce ne amma ana iya daura aure kawai ga shaidu ga abin nan mai aure ga wacce za a aura ga wali mai barwa ga miji mai karba a daura aure ba sadaki ba an bace sadaki ba ba a ce kuma ba za a ba da sadaki ba wannan na kiransa nikahu tafwid nikahu at-tafwid halal ne shi babu mas'ala sai dai shi yakan inda yake bambanta da auren da ba irinsa ba shine yanzu sadaki nawa za a baya tun yanzu an yi nikahu tafiye an gama aure akan nikahu tafiye ba an bace sadaki ba sadaki kuma dole a bada shi to in za a bada shi din yanzu wa zai kaddara sadaki inda da akwai sadaki kafin a daura aure a riga an shirya ta yi matan nan ita ce shugaban firaministan wata ƙasa ta yi ita ce babbar malama a ƙasa ga baka. ta yi ita fi kowa kuɗi ba ne daraja kenan ƙarshen daraja ba to idan za a yi ittifaƙi kan sadaki kafin ya ɗaura aure duk yadda ittifaƙi ya kaya ba wanda mu duk girmanta duk darajanta ko ƴar ne ne ko ƴar wani gida ne da aka ittifaki aka ce sadakin ta dubu ishirin ne ba wanda damuwa naira dubu ishirin ba damuwa duk da dubu ishirin ba wani kuɗi ba ne da ya taka kara ya ce aka shirya kan dubu talatin ne babu laifi kuma komin kasancewanta ba wata mai kima ba ce a idanun al'umma a ce za a ɗan aibi-aibi haka watakila ko yin ɗan aibi-aibi na jiki na halitta ko ƙaramar gida da wane da sauransu inda a bisa ittifaki ne ana yi cewa sadakinta miliyon ɗaya babu laifi ko <laughs> kwanakin ba a jiyar gano ne ko ina ne wani wasu wasu hakimai sun ne sadaki daga ba kafin babbar masarautar Kano ta ta soke nawa suka ƙayyade ne a wancan lokaci dubu nawa to kaga abu ya zama wasan yara kuma wannan gaskiya ba ba daidai bane wannan hmm? to almuhim dai a ah, komin matsayinta da ake gani ba mai daraja bane sosai in aka yi ittifaki akan sadakinta miliyon ɗaya ta ci wannan miliyon ɗaya babu wani laifi amma in ya zama to nikahu takwib yanzu an cire daidaita sadakin nan a hannun shi miji mai aure da mace da waliyanta yanzu ya koma ne hannun ƙwararru an fahimta yanzu ƙwararru za a kawo expert su za a ka a ce turawanci ka irin sufofin daga yadda na wuce ganin sadakin ta yanzu ce biliyon ɗaya kaga ya rigiman ka ta kai ka nan ana binka ka bashin biliyon ɗaya dole biliyon ɗaya za ka bayar an fahimci abin in kuma sun ce eh to wannan muna gani ai kimar ta sadaki haka na abin nan bai wuce dubu goma ba to shi kenan nan mai dubu goma za a bayar na ake samun bambanci tsakanin ne ni kawo tafi da ni kawo wanda yake ba na tafi ba to yanzu wannan da aka ce au tafribuhunna au lam tafribu lahunna fariba ko kuma ya zamanto kun sake su amma ba ku farlarta musu sadaki ba ku bayyana musu sadaki mahar ta mai hukunci fa idza dallaktumun nisaa fi nikahi tafwid idan kuka sake mata a cikin auren da ake kira auren tafwid qabla dukhuli Hmm? kafin ku sadu da su wal farbi da kuma bayyanar da yawan sadaki fala mahra lahunna babu sadaki kenan an daura aure da ba ambaci sadaki ko nawa ne ba an gane to saboda haka kuma miji ya ce ya sake ta to saboda haka babu bata da komai na sadaki sai abin ku Allah ya ce wa matti'uhun ay utuhunna ma yatamatta'ana bihi idan kai dama babban mai kudi ne to kaga ya kamata ka san yadda za a duba abin an ba ta kamar ka hada da mota daya da wani dan karamin gida da wane ne wane ne amma ta ajiyar da ita dadi alal musi qadruhu alal ghani minkum qadruhu mawadaci daga cikin ku ya bata ta irin ƙarfin nauyinsa irin karfin ikonsa ba wai gashi yana da kuɗi ba sannan kuma ya dan bata wani abu kaɗan alal musa qadaru wa alal muqtiri ay yadayyiq rizqi qadaru shi ko matalauci shi ma dai dan bada dai wani abu dan bada isani karamin eh, dan kasuwa ne alai yahuda wani ne yake dan sayarwa da dan abubuwa dai haka dan bada dai wani abu dai a duba dan kaddara masa iya abin da zai bayar shi ma yawa wannan mata a tamkiyan bil ma'ruf ciyarwa ce a bisa yadda shari'a ta tsara a shar'a haqqan wannan kuma wani haƙƙi ne alal muslimina akan masu kyautayi da aka ce haƙƙi ne na musamman akan masu kyautayi daga daga wannan maluma suke cewa tunda an ce alal muslimina ai wannan nuna kenan jiyar da su dadin ba wai wajibi bane maluma wasu maluman ko suna cewa wannan ai munar fahimta ce musulina ai kowa ma yana so ya zama cikin musulina wani ana cewa mutanen kirki haƙƙi ne akan ku mumine ko mutanen kirki kai ba ka son ka zama cikin mutanen kirki ne saboda kar ka fassara da abin haƙƙi ne akan masu son kyautawa in ba ta so to me yasa aka ci haƙƙi inda za a ci haƙƙi ne kamar akwai magana wajibci yawwa na'am wa in allaqtumuhunna wa in dallaqtumuhunna min تمسوهن وقد لَهُمْ لهن وقد فرضتم لهن فريدة فنسب ما فَرَدْتُمْ فنسب ما فردتم إلا أن يأهون أو يأفو الذي بيده أقرة النكاح نعم. وأن تأهو أقرب للتقوية ولا تنسوا الفضل بينكم inna Allah bima ta'maluna basir to ayar da muka karanta muka karanta tana magana ne kan wacce aka aura ba a bayyana mata sadaki ba sannan kuma aka sake ta aka ce ba ta da komai na sadaki illa dai iyaka akwai abin da za a duba ko hukuma ko wani abu da cewa ne kai matan nan tun daga yadda aka yi kuma kai mai dukiya ne kana da hanya ya kamata ga abin da ya kamata ka bayar dan yanka masa daidai iya nauyin abin na aljihunsa in kuma mara ƙarfi ne shi ma a yanka masa daidai ya abin da ake ganin zai bayar ba tare da ya ce to wannan aya da alarama ya karanta kuma tana magana ne akan wacce an daidaita kan sadaki an ɗaura aure yanzu mu ce akan sadaki dubu hamsin mijin kuma ya sake ta kafin ya sadu da ita ita kuma mai hukunci Allah ya ce wa in dallaqtumuhunna in kuma kuka sake su ya ku maza min qabli an tamassuhunna tun kafin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna faribatan alhali kun bayyana musu wato gurgudun sadakin da za ku ba su to ga hukunci su waɗannan kamfanin su ma farakto sun ci rabin sadakin da kuka ambata musu misali in dan daman daura auren akan sadaki dubu hamsin sa'an aka sake ta kafin dukuli to tana da ta ci dubu ishirin da biyar kai yawwa yajibu hunna ko sannan wa yarji'u lakum an-nisfu ko kuma maza rabi sai koma gare ku kai na mijin sai ka dauki rabi rabi kuma na ta ci rabi rabi kuma sai koma gare ku illa an huna sai dai su matan ne suka yafe suka ce a to tunda dai ni ma baka sha'awata da aure ni su rakin kawo ba wanda ma rabin ma bana bukata aw ya huwa allazi bi yadi uqdatun nikah ko kuma mijin yace a to tunda dai gashi nan Allah ya sa ba za mu zauna ba wannan sadaki ni ma rabin na ma ne na yafe miki ana samu masu mutunci a gidan su yanku lalle kam idan mutunci ya kai mutunci yana bai kamata ba a ce tunda dai kai ne ai kai ka fasa da kanka ko yawa ta shine aw ya huwa allazi bi yadi uqdatun nikah ko kuma wannan da kullin auren yake hannunsa wasu sun ce ana nufin waliyin mace zance mafi inganci mijin ake nufi domin shi ne wanda kullin aure ke hannunsa shi yake da daman ya sake wa huwa malin shi ma abin da ya zaɓa kenan wa an akrabu littaqwa Allah ce to ku maza ku ce kun yafe shi yafi kusa da takawa ku yafe na ku shi yafi takawa wala tansul fadla bainakum ko me ya zama ba za ku yafe ba haba kar ku manta da irin fifiko da ke tsakanin ku ba ku ne maza ku ne shugabanni shugaba ya kamata ya wani abu ai wanda zai nuna har yanzu dai yana kan matsayinsa inna allaha lalle allah wasirun mai yawan gani ne mata mu da abin da kuke aikata fa yajazikum ah, bihi sannan kuma ya saka ya saka muku da da abin da kuke sannan saura ku to mu je حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وضعوا لله قنجين نعم ما لا يتي الموضوع هنا موضوع إفادة مكي تكين أنا ينزو الحكم على تبعي في مسائل nikah حكم ne أكم مسألولي دبان دبان na auratayya shi muke cikinsa yanzu wa mashakilin azwaji wal aulad da mushkilolin mazaje da kuma wato yara da ke tsakanin ma'aurata biyu tunda lamarin haka haka yake mala yace fa rubbama tuaddi hadhihi alhala tayu irin wannan hali ya kai ga ila ishtighali an salati wato zuwa ga shagaltar da mutum har ma ya kasa sallah ko ka sa rikice-rikicen aure ai babba ne kwarai da gaske za a ga mutum da hankalinsa ni na ga wannan ba ɗaya ba biyu mutum ne babban ma'aikaci bayan ya je da safe kowa gai da shi yake a ofis ɗinsa amma ya sha kwana a masallaci eh, babban mutum kwana a masallaci kawai babban mutum malam a zo ana ta hira wurin abin nan wurin hira kowa ya watsa malam a bar shi ta kokarin jan mutane a ci gaba da hira to ya sa akwai jahannama a gida ba abin nan koma akwai matsala matarsa ce kuma wadda hmm. haka akwai mushkiloli wannan harkoki ta yi su jagaltar da kai komi ma ta yi su sa kamanta sallah shi ya sama da ya ce ashe ya zamanto abu ne da ya dace kenan ana wannan magana da mushkilolin aure a tunatar da kofa cewa ku fara yin sallah kar wannan mushkilolin don manya manya ne kasu shagaltar da ku su hana ku sallah Allah ya ce hafizu ala salawat ku tsare salloli tsare su ku yi su a bisa lokutan su ay al khams ya da'iha ta hanyar ba da su fi auqati a cikin lokutan su kamilatan kamilatan arkani wa shuru' ku kawo su cikin rukunansu a cike wa shurur da kuma tare da sharuɗansu duk gaba ɗaya ku kawo su wa salatul wusta haka nan ma sallan nan da tafi kowace daga cikinsu karo mu ce abin nan sufa sallah ku lura kuma yadda hankali kan salloli da babbar da ita ma sufa ay al-qubla mu'annathatul awsat aka ce al-wusta lafazin mace kenan na al-awsat min al-wasat huwa al-khiyar idan aka ce wasat zabibbin abu ku lura da ku mai da hankali da sallolin nan biyar ku mai da hankali musamman ma da zabibbiyar babbar sallar zabibbiyar anan ayi sabani wasu maluma sun ce ana nufin sallar asuba wasu kuma suka ce sallar la'asar almuhim dai Allah ba bayyana mana ita ba amma hadisai sun fi karfafa cewa ta kasance sallar la'asar sun fi karfafa wannan duk da masu cewa sallar asuba din masu ma hujjojinsu babu laifi suna dan karfi karfi amma ni na fi ganin rinjayen masu cewa ana nufin sallar la'asar yawa saboda haka ku tsare sallolin nan ku yi su cikin lokaci da cikin rukuninsu cikin sharuɗansu musamman ma kuma babbar sallar nan fa qumu lillahi nan ku tsaya saboda Allah da salati cikin sallah na kuna masu masa da'a wannan shine ma'anar kunuti anan malam ya kawo hadisi bi qauli sallam kullu qunutin fil qur'an fa huwa da'a duk wani lafzin qunut da yazo cikin alqur'ani nufin da'a na ai ai hala kaunikum muti'in ku tsaya gaban Allah kuna masu sallah a lokacin kuna masu masa da'a na'am ko lokaci yayi ta muje fa in kaftum rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما أذبكم malam لم تكونوا ta تا an ce kuma da hankali kan sallah akwai wani abin da zai faru a ce yanzu ka jinkirta sallah ka jinkirta sallah babu idan lokacin sallah ya yi domin inna salata kanat alal na kitaban mawquta sallah ta zan kan mu'minai wani littafi wani abin da aka rubuta aka sanya masa lokaci aka wajabta shi aka sanya masa lokaci saboda haka in lokacin kada ka bari lokacin sallah ya wuce ka kowane irin hali kake kana kallon alƙibla ne baka kallon alƙibla kana zaune ne ba ba da kai ka tsaya kana kwance ne ba da kai ka zanna kana da alwala ne baka da alwala ne akwai wurin da zaka yi taimama ko ba wurin da zaka yi taimama haramun ne ka bar lokacin sallah ya wuce baka yi ba yi shi ta kowane irin hali wannan shine masabar gaskiya shine fatawar jumhur malikiya suna cewa idan an kai ga irin waɗannan halaye ka bari daga baya ka biya a nitsi wannan magana ta da rauni idan ka dubi nassoshin alkur'ani da sunnar manzo Allah sallam za ga cewa haramun ne kana cikin mota direba ya ki tsayawa ko menene kadai ka bari lokaci ya wuce ba wai muna cewa daga lokaci ya shiga ba ko tsakiyar lokaci a'a in ka jira ka jira ka jira yanzu lokaci zai wuce daga minti kaza zuwa minti kaza lokacin sallah kaza zai wuce to haramun ne ka bari lokaci ya wuce ba tare da kayi sallah ba kowane irin hali kake ci fa in khiftu idan kuka ji tsoro wato kuka fada cikin hali na tashin hankali min aduwin ko makiya ne gashin nan da makamansu za su gama da ku ga lokaci kuma zai wuce ausailin ko ko ruwa ne yanzu yake kawo ba zai iya share ku aw in ko abin nan wata dabbar daji mai cinye mutane zaki ko damisa ko wani kirkeci to ku yi sallar dai farijalan hmm? ko kuna cikin tafiya ku yi sallar aw rukbanan ko ko a kuna kan dabbobi ko ba ne ne mustaqbil al kuna kallon al a aw ko ba ku kallon al duka ku yi ta ko a halin gudu ne fa idza amintu min al-khawfi a lokacin da kuka samu zama lafiya hankalin ku ya kwanta to fadhkurullah wannan lokaci in lokacin wasu sabbin sallolin yazo sai ku ambaci Allah ku ai sallu ku yi sallah kamar Allah makum malam takun salamu kamar da Allah ya koya muku hukunci hukuncen sallan nan kamar yanzu ku yi ku cika ruku'i ku komai amma kuna cikin tashin hankali kar ku bari lokaci ya wuce ba ku yi sallan ba kowane irin hali kuke ciki na'am to alhamdulillahi rabbil alamin